Yau da gobe. alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Alpha Radio za kuma iya jin mutanen yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 14 ga watan Janairu na shekarar 2022 filin namu na nishadi ne. Haka yake Amina muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato bakon mawakin filin nishadinmu daga ƙasar Ghana. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu daga ƙasar Ghana ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka bashar da bakon da ta gayyato mana. To da farko bakoncin wa yau muka samu masu sauraro masu iya magana sun cewa ka a baki mai ita tafi daɗi. A bakoncin baba jama'a mawaki ne a ƙasar Ghana. Shin baba jama'a shine sunan mawakin na gaskiya ko kuwa na inkiya ce? sunan da kowa ya sani kenan tun kan iyaye shi menene suna na gaskiya ainihin sunan eh. sunan kakana ne aka duki aka ban ahmad ahmad ahmad muhsin baban jama'a kenan kake nufi eh haka nan ne to a ba mu tarihi a takaice jama'a mawaki ne da ke kasar ghana an haife shi cikin 70s hmm. a fulani ne uwar shi fulani uban shi fulanin katsina to kakannin shi da iyayen shi yan gane ne amma uban kakan shi ya fito katsina gidan masarauta a katsina na'am eh. to to wani sana'a ake yi kuma ya nisan zangon karatu zangon karatu dai a da ina karantarwa a makaranta malamin makaranta amma eh shi na move na je boarding house school lokacin da na zo boarding hausin na inda na dakatar da karantarwa kenan kan mm. komo kuma na divert to music mm. kenan iya secondary school aka gama eh, iya secondary school all system form 5 na gama 1992 to yana batun aiki batun aiki da akwai ayyuka da wanda muke bayan music wannan mm. kuma yawancin lokaci ba mu disclose shi in public. To, <laughs> tunda dai ana sana'o'i ai shi kenan. Na'am. To ya ja hankalinka har ka fara waka kuma muna batun shekara nawa da fara waka? na fara waka akalla yau shekara kamar ashirin da hudu. Mm. Abinda kuma ya jawo hankali na na ga yawancin lokaci mun fi bin wakokin yaren da ba mu ji, ba mu understand. wani wakoki ne da in kana zaune kusa da iyayen kamar ana bugawa bata san abin da ake bugawa ba kuma yawancin lokaci zan tuttukan da ke ciki bai da kyau Ta ashe na side as musulmi kuma yaron zango dan zango ya kamata mu shiga cikin wake-waken nan ya so mu iya mu wayar da hankalin mutane saboda yawancin lokaci za ki ga mawaka maluma ne suna yawa to ina jin ka yawanci ka ce mawaka malumma ne malumma ne kuma suna karantarwa a cikin makoki su eh. inda ya jawo ni kenan yadda za mu yi mu karantar mutane su san abin da ke ciki idan kai wasu wakoki ko gaban iyayenka kake zaune za a iya buga wannan wakoki na kuma ka feel very comfortable hmm. to yawanci mawaka musamman mu a nan najeriya idan kafin su fara waka suna fuskantar kalubale walau daga iyaye ko daga abokai a ce dan me mutum zai zaɓi waka da sauransu shin ka fuskanci waɗannan matsalolin eh na fuskanci wannan matsaloli na a hannu ma'aifiyar umana kaka kenan don hannun na tashi tun ina kamar shekara ɗaya zuwa biyu hannun ta nake eh. in lokacin nan bata gane wani irin wakoki za a yi ba mm. kan ma fuskanci wannan matsalan nan eh, ma da ta ne alhamdulillah shi ta kyale ne ta sa albarka cikin aiki baya ga ita babu wanda ya ce don me za ka yi waka? tun da iyaye na sun yadda sun sami albarka cikin aikin da zai kuma sun gano abin da zai yi ba wasu magana e tun da sun gane ba wasu maganganun da zai cutar ba ne mm. sun sa albarka cikin aikin ban nuna damuwa na ba kuma yawancin mutane da suke da mutunci suke da girma suna appreciate irin wakokin da muke yi sai sa ba yadda za yi cikin wakoki dai ko in za ka yi wani abu ko alkur'ani kake sayarwa ma ka san wa'anda za su buga bayanka gaskiya ne To gashin muna ta zuba muna ta zuba masu sauraro za su so su ji daga cikin wakokin naka. Shin a rera mana wata guda? wani a cikin waƙoƙin naka musamman wanda aka fi sanin ka da ita eh wanda aka fi sani da ita suna da yawa ina da kaman Allahu ba mu ka taimake mu jabbaru ba mu tun yayi na da rayo Allahu ba mu ka taimake mu jabbaru ba mu tun yayi na da rayo yanzu kuma akwai wanda ke trend eh. kwarai ya duniya duka Eh. da mun billo ko an ji sunanmu firgita kawai da mun billo ko an ji sunanmu firgita kawai habare habare haba ku kakkauce ni ban gan ku ba ba ruwana da ku ba ruwana da shaninku ba laifi na bane lamari na na daidaita shi ke tare da ni ke rufa mini baya in ka ce na wani bai kyau kai ma ka ba zai tambata ba kuka ce na wani bai kyau kuma na ku za ya lallace yawwa to ita na farko da ka fara yi da na jabbaru ya bayar shi me ja hankalinka kai wannan waƙa kuma wakan ya kunsa me ma'anonin waƙa. Eh, eh wani concept ne ba akwai danwa da yake cikin wahala kwarai shi ya samu hanya ya fita kasar waje mm. to ya je ya buga aiki ya buga da kunshi da kyau ya samu arziki mai yawa mm. amma lokacin da ya kama zai dawo gida ko ya dawo gida ne shi ya zo yin iske ba mahaifiyarshi shi sa an ka duba youtube kan mm. baba jama'a wannan video za ka ga the same concept muka mm. muka yi wannan bidiyo nan da shi eh. to abinda ya bari na yi wannan wakan kenan Allah ya bamu tun iyayenmu na da rai yanda za a yi mm. mu duba su a kyautata musu mu kyautata musu ko eh. To banda wannan da kai na banda wannan da kuma wanda kai na daga an gan sai a firgita sai wacce ce kuma wacce ta yi fice. Kuna da masoyiya ta ni da ke na tuna da Allah mutuwa ka raba mu na soki kullum fiye da jiya masoyiya ta soyayya rayuwa ne kuma ke ci hasken rayuwan na ne soyayya na da ke laifi ne na yarda in ko zama ba da ke ba ne gaskiya in zamo mai laifi na yarda sannan muna da a kiyaye mu a zauna lafiya a kiyaye mu a zauna lafiya na da switi-switi kuma ni da vip eh. Sweetie, dalin na kira ashe farin cikin daligari switi ne suna da yawa ita wannan masoya aka yi wa eh masoyi aka yi wa masoyar ka kai wa ko kuwa eh wannan nayi na ba duk masu ce soyayya ne san abu na ɗauka wai ita wacce kake son kaiwa ah, <laughs> na ba duk masu ce soyayya ne ke san abin shi da soyayya sai da soyayya da shi abubuwan ke daɗi haka ne gaskiya ne na lura yawanci mawaka a nan da ah. can duka yawanci idan za su yi wakin nasu ya fi karkata ga habaici shin me yasa eh saboda abubuwan da ke tafiya zamani kenan yawancin lokaci zaka ga wani ya ke ka kai tsaye baka san menene ainihin abin da ya sa ba kuma me shi nan ma bai san ka ba ma mm. sai sa wai akwai maganar da aka yi who the cup fits wannan hulan ta yi kama da shi shi doki ya sa. Mm. Yasa an ka zuba wannan wakokin na shi da soyayya sun fi ɗauka da sauri. Mm. Saboda iya ya yi mana yawa. Eh, eh. Sai sa an ka sako wa'annan wakokin na sun fi shiga kuma an fi rungumansu. To, a harka ta waka wani irin kalubale ake fuskanta? Ana fuskantar da yawa wani sa'in ka iya kaje studio ka ga injiniyan ka mai yiwa ne ya yi busy ko kuwa machines na mun samu problem mm. wani sa'in kai ka je program kamar shekaran jiya akwai wani program da aka gayyace ni mm. to lokacin da ya kai kai na mm. kamar minti biyar kai kai na shi mashin nan ya mix mashin nan ya bar aiki zuwa wani lokaci kuma national theater na ana buku shi ne by an hour kuma kin san mawakin ka fita ka je aiki ya kamata a ce ka yi aiki haka ne nisa ban samu na yi performance ba mutane na tambaya na au me ya zo ka doji mu ka ce za ka zo ka perform ba ka yi muna ba da yake su ba su san abin da ya faru rin ba eh. sai sa wayannan duka muna yin mu face yawancin lokaci banda wannan kuma sai wanne ne wanda ya fi damun ku ya fi damun mu ni yawancin lokaci ni je program ya kai lokaci na ana delay na hmm. yana damuna kwarai ba a sa ka akan lokaci ba eh in ba sana kan lokacin da ni aka ban time da na tambaye ku time da zai performance in bar wurin ba eh. Eh, yana damuna kwarai da yake an bar ka zaune har zuwa wani lokaci to yana ɗaya daga cikin abin da ke damuna na fi son na je lokacin da na baku in yi abin da zan yi in bar wurin. To akwai wakar da kai ta a yayin eh, na samu labarin shin ya kawo maka kalubale ne wannan wakar? a kiyaye mu bai kame kalubale ban na da wata anti ne mm. takinta kenan a kiyaye mu eh. isan tana zuwa shi ka ja na bata fans ana a kiyaye mu ita ma tana rangwada a kiyaye mu shi na ce kai magana ga zai daɗi da waka fa eh. isa shi na doke shi na sarrafa shi na jujjuya yadda ya kamata eh. na sa cikin music amma ni da kowa bamu da wani matsala ba yadda za a yi ibnu adam ka samu wanda kuke da matsala da shi amma ka yi aikin ka me shi ya yi tunani kamar ko saboda shi ka yi. A cikin mawaka wane ne jigon ka wane ne in ka kalla ka yake burge ka? Lokacin da muna da wani mawaki muna kiran shi ya Isa na fi sauraron wakan shi. Eh muna kiran kuma ina son jin wakan Bob Marley. To a namu na Hausawa kuma fa? Namu na Hausawa kamar Ali Jita ina jin wakan shi ina jin daɗi mm. yadda yake ajin maganganun shi. nake na tuna yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To irin alfanu aka samu a harka ta waka. Amfani an samu amfani mai yawa. Mm. ba mu koshi ba kuma ba mu jin yunwa an samu cikin ikon Na. misali idan lokacin aure ya kai mawaka da dama na fuskantar matsala in sun je neman aure sana'ar su ta kawo su cikas Shin abin yake a gana yanda yake can haka yake a gana ka yi wakan ka ga ana jin daɗi ko ina kana samun fans wurin mutane da sauransu amma da kaje neman aure na ce wanga mawaki wammi sun mata ne baki ki zauna da shi matan jikin shi na da yawa da sauransu wannan muna fuskanta kuma mu ne wayanda mata ke suruwa ma mutane ba su sani ba mata na tsoron ku ke kwarai kuwa saboda me suke tsoron da yake kowa na tunanin kamar wangan na matan jiki shi na da yawa sai sa duk matan haka kuma suke tunanin ka sai sa kowa na tsoron ka so shi za ka zauna da shi ya tafi yadda ya kamata sannan akwai yawan suspect ko ka aure ta ma in ba ta yi hankuri da aikin gaba akwai matsala. Mm. shin akwai 'yan matan da yawa ne? a wuri na? eh a ba kowa amma <laughs> kuma kake kuma a yawan maso ya 'yan mata kuma kai ya aka yi kai ba 'yan mata ya aka yi me? kai babu 'yan mata eh akwai su amma ba wanda ke kike nufin ba A'a wanne ni nake nufi ai kai ka faɗa. Definitely as mawaki ka samu maza da matan duka ka samu abokan arziki. Eh. Kuma waka bai tafiya shi da abokan arziki. Su ne wani ta gida ta jiyo ka cewa kana da 'yan mata. <laughs> Na kai da bakin ka kace akwai 'yan mata kuma naga kana daujewa. Definitely ka samu abokan arziki da abubuwa da yawa an shawara an move wasu yawanci suke baka takardar gayyata wasu suke linkin ka kubar mu nemi mawaki kaza ya zo wurin aure mu performance da sauransu duniyar da kashin ba da mata ba bai tafiya ko a ah, da su ake tafiyar mana eh. da su ake tafiya akan hanya arziki na'am me yasa ka ce haka mazan su ba tafiya da su akan hanya arziki kin ga music da kanshi in particular music da kanshi kashi goma shida mata sun fi enjoy shi sun fi nishadantuwa yeah mm, saboda me saboda i think that makes them happy yana fara of abin da ke faranta musu rai su maza kuma fa me yasa ka aje maza suna fa jin ka maza kika ga namiji yayi gudu yana neman wani waka ya dau gumi yana nema ya ido shi yayi ja yana neman waka na mace ta turo shi hmm? yawancin lokaci eh. ya ga wata masoyiyan shi na son wannan waka ne sai ya kamata ya nemo kin kan ki san mu son music a to ban sani ba kai dai kana faɗi yanzu na ji da ka faɗa <laughs> a waƙoƙinka shin akwai wata wakar da kai da ta jawo maka matsala misali ko a wajen an gayyace ka kaje ka yi wakar ko wani abu mutane su ta ce ce ku ce akan wakar? Eh akwai kamar firgita hakan ga firgita ya trend kwarai har yanzu yana cikin trend so ka ka samu wasu su sun doki wakan nan kamar nasu ne sai sa in suna da wasu matsaloli da wasu sun nemi a buga musu wannan wakan nan yasa lokacin da za a buga wannan wakan nan wayancan bangare ba su dokan blame na su dora kan wayannan mutane ne suna dokan blame ne su dora kan musician da yawa wannan wakan nan. Sai a ɗauka kamar ka bi bayan su ko ne? Eh sai a ɗauka kamar ka bi bayan su kuma kai sana'ar ka kake yi. Ya take ita firgitan arewa mu ji? Firgitan arewa na bugawa da 24 na bugawa suna buga yadi kuma. A muna firgitan mu ji. Da mun billo ko an ji sunan mu firgita kawai. Da mun billo ko an ji sunan mu firgita kawai. Habade habade haba ku kakkauce ni ba ganku ba ba ruwana da ku ba ruwana da sharin ku ba laifi na bane lamari na na daidaita shi ke tare da ni ke rufa mini baya in ka ce na wani bai kyau kai ma naka ba zai tabbata ba kuka ce na wani bai kyau kuma na za ya lallace sun gammo sun gudu boye sun gammo sun juya huska mun billo ko an ji sunanmu firgita kawai da mun billo ko an ji sunanmu firgita kawai yadda yake shin ya waka take karbuwa a kasar ghana ganin cewa ku hausawa da kuka je ba kasar ku bace Shin iya karɓuwar waka a Ghana? A Ghana kasar mu ne. Kun da yaje kun yi kaka gida? Eh amma kasar mu ne nan aka haife mu nan aka haife iyaye mu nan aka haife kakannin mu. Eh. Ya karɓuwar waka? Yana karɓuwa kwarai a bangaren wasu mawakan da yake Hausan da eh, kowa da yanda yake shirya shi. Mm. In ga mu da yake mun zauna da iyayenmu da kakanninmu kuma ba mu da wani magana da muke kamar hausa kuma na tabbata hausan da nake ji nake yi kuma kina understand shi da kyau fahimta sosai ma na'am ai na ji hausa ta ka ta dan ya samu bamu da ta dan bambanta da nan ragowa saboda kwanan nan mun je wani aiki gana na ji yanda ake hausa eh na ji taka ba laifi so ya ka eh. yake mun zauna da iyayenmu kuma ainihin maganan da muke hausa ne sai sa an kai kuskure ma ana ce maka a ah, ba a kaki fari ba gyara shi yadda zai suit da namu na gana Isa waka wakan Hausa yana karbuwa kwarai balle yanzu cikin lokacin ga yana karbuwa kwarai cikin gana Kuma yawancin lokaci muna gayyatar artistin Northern Nigerian ku su zo mu yi sallah fest tare da su. Na shi sa majority muna haduwa su wani abu ne kai ma ka gyara Hausanka. Shin a kuna samun tallafi daga gwamnati? Ba mu samun tallafi daga gwamnati sai dai mu samu hannu abokan arziki don yawanci suna su appreciate sheet music ga za ka yi video su ce maka o oh, ni ma ga contribution na ka kara ka yi video ni ma ga shadda na ka dunka ka yi video da shi amma hannun government ba mu samu wani tallafi. Ba wata hukuma haka da take taimakawa harkokin nishadi tun daga Hausawa na ga Hausa ta yi karfi a Ghana har an amince da ita a majalisar Ghana? Ba sani ba ko dai gobe an samu wani hukumar da za ta tallafa ma wakan Hausa Ghana amma a yau da nake magana babu. Hau waɗanda um, wasu yarukan misali yaren Ghana su ma ba a tallafa musu? su suna da hanyoyin da suke bi a tallafa musu muna da music and musicians union of ghana mm. wani lokaci government ya samu su hannu mm. isa kan ya kai kan kama shi ka struggle ko da ke ni memba ne cikin music ok kana ciki kana mm, kai memba ne cikin kungiyar na mawakan Ghana. Eh, eh, musicians Union of Ghana. To mai baba jama muna godiya sai a rufe muna da wata wakar. To barin ba ku eh, yade. Yade. Eh, yan bakin ciki yade. To. Yan bakin ciki yade muna gaisuwa. Yan bakin ciki yade muna gaisuwa. Yade yade yade yade. sannunku da aiki sannunku ku da shakatawa. Barkanku da yau an tashi lafiya ko yaya kasuwa cinikin nawa aka yi riban nawa aka samu da sauran kayan ko ya kare. In ko fadde fada saura to a masa kai a sayar a kaso shi da mai mai mai a fita zakan munafunci a biya haraji da talma kara zo mana gida da bashi babu uwar kuɗi balle riba. To waɗannan sa'idawa aka yi wa kenan. Ito, eh yin sa'idawa haka nan ne. To mukan yi wa mawaƙi ta tsiye, ka san ta tsiye aiko? Mu ce ah, tsiye kawai a tsiye ka a tambaye ka abu ka ba da ansa yanzu yanzu. Mukan yi wa mawaƙa ta tsiye mu ce su yi wa VOA waka. su musu baiti ko a yi amshi ko kuma mutum ya sha kayi in ka sha kayi sai ka ce na yarda na sha kayi kawai sai ka tafiyan ka ba za mu dame ka ba amma ta tsini yanzu yanzu muke so ba a so ka ja dogon lokaci bare ka yi tunani in muka tsiye ka ci gaba gaba kowa na sauraron ku masu mutunci wai ba ku da dama VOA kun ci gaba kowa na saulara masu mutunci wai ba ku da dama mun gode wa Allah da samu VOA izan na ku sai hankali na ya kwanta. Lalle ka ci tsiyan nan kafin ma in sauke baki kai haka Wato ka ce dole ba za ka sha kayi ba. To muna godiya. Jama'a. The moon filin kwalamar mu. yau muna tare da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau muke da shi ne a cikin zauren yau muna da lemun zogale kin san zogale yana da amfani kala-kala mm, haka aka ce na ke daɗi goma ba mm, akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai a'a akwai lemu wanda yana da amfani sosai a jiki mm. yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya to masha Allah to kamar za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kaman kunu ne sha kaman lemu lemu ko eh, to wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi akwai zogalen shi kan shi akwai kuma kokumba wato gurji da hausa suke faɗa sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano da farko dai uwar gida za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsafta an fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma dukkin san abu dai aka ce mishi ɗanye ne to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita. Mm, abin amfanin sa ma yana ciki sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalanta. Ki ba a abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba din naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi ki kai yayyanka shi ƙanana sai ki haɗa cikin abun markaɗe ki markaɗa shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai ɗan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki ɗan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi santa ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa filebo din wato abin ɗanɗano ki jujjuya sai ki sa shi a firij in kika sa a firij ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha wa gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida. kuma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet after meal. masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da taya na gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da daniel brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka ta